في الذمية والمسلمة بأسرهما العدو كافر أبانا دا مسلمة وان دا مجلسة الله دا باري هيدي مجلسة باري أنا قواشي هيدي مجلسة باري أنا قواشي يو جاشي منا تلن قواشي مو مو ما هم قواشي مو ما هم Mun ma mun shiga hannu kan lokacin nan je duba da hannu zai na dawo da riga da ke jiki ko Allah yanzu abin da ake faɗa nan ya faru kai na kenan har suna tambayar ta wace ne kake dariya malam ne ka kake dariya abin da ake faɗi fa da gaske ne muke gaya masa ko kana son ka kai ka inda ake wa mutane azaba da na a yanzu za a yi min azaba ana ba za a yi amma dai ba a zaba ba za a na san ni Niki ko Allah ya ke kallo. Yanzu da lahira ce ka gaba wa Da hannun mala'iku ne shiga ciki. Ka gaba dawowa. Amma yanzu ko ina farin da zan dawo. Don haka na idan na dawo. Kai za a ga abin da rai. Habba malam na manta. wani nawa ma nan ɗauki matakai inda za mu abin da kyama shi sun mai gani buhum musulmi na sannan musulmai suka rubuto su ko auladuhu kuma da yayayansu su wannan ziniyar musulman ko ziniyar musulman قلت أرأيت المرأة كباني mace ce متشيشي من أهل da asiru hal'adu. maƙiya suka ɗauke sa fatali da inda hunta ya yafa a wurin su yam yam a atu suwa zai kuma a atu za ka tambaya ka zama abu da duhu adu masoya to ha ka san amana ba mun da su ba to aduwa ai kafirin amana ba aduwa ne ba kafirin amana aduwa ne kafirin amana ba sa cika aduwa hmm? Eh wata irin fahimtar nan naku ne duk kafiri abokin gaba ne kafirai nau'i nau'i sai da an aka ce maka harbi ko harbi daban yake akwai kafiri silmi kafirin amana zilli wannan suna da amana wadda gabaki ta haka ake mutu a cikin da aka tafi da safe abin da ke kenan ko lokacin da annabi aka yi suru ba akwai kafirin da suka bi shi ba suka ce a ah, su suna tare da hakatin su iyayen sama haka suka bar yanzu ma su na sa tare da su annabi sun bi annabi kuma kai rai kusan ma ta dalilin su ne aka yi faɗan fasau a kan kafirai can makka suka saba suka ce a ba za ta sabo ba sun diga a ruwa aka ja ka karɓi da rigma tana fada gaskiya tambayar da ke abin da bai kamata kai kamar ka ga irin wannan tambayar ba أولادا ثم يجنمهم المسلمون يجنمهم وها المسلمون فيكون أولادها قيئا ‘ya'yanta in ita an santa ko za a mayar da ita wurin masu ita to ‘ya'yan da ta hayayyafa a can tun da ‘ya'ya ne da ta haife su tare da kafin am la ya kono na fayan talabun qasim rahimahullah ara auladaha bi manzilatiha ai ‘ya'yan ta ma muna ganin tana matsayin su ‘ya'yanta na matsayinta su ma ba za a bautar da su ba sai a miƙawa ainihin masu so inda aka miƙa ta sai a miƙa su su baya la yakunu nafiya wa innama hiya bi manzilati al-hurrati al-muslima ai kaman yace musulma da aka kama can tayayyafa a can تصبى فتلد أولادا فإن أولادها بمنزلتها ‘ya'yanta amma matsayinka ne. Hmm. Na aulata ha iman silatiya. Kulto, a ra'aita almar'atul musulma, mace ce musulma yau, tusuba, fatalido inda ahalil harbi, ta hayayyafa can wajen abokan faɗan. Fatuguna ma, a nan a kwato ta wa ma'aha auladun. cigaro da ya tare da ita ƙanana ɗauki baro wal amatu tusba akale da indahu da baiwa irin wacce ta baya ita ma da ta haihu a wurin su mu wa ma'aha waladun sigarun au sigarun qala ibn al amma al-hurratu al-muslima amma ikka muslima kuma subiyat bihi min waladin da abun da aka kamo ta da ƴaƴayenta a fa huwa bi manzilatiha suna daidai da ita komai da komai kuma kana min waladin kabiri abun da ya zama wurin sa na babban da hada balaga wa qatala wa hatalama fa arahum fai'a ina ga za su kasance fai'u wanda wannan ana yaki da ba. wa amma ma biyar dihi al'ama amma abun da aka kamo baiwa da shi min waladin sagirin ko kabirin fa huwa li sayyidiha ta ɗauka ba sayyidinta wala yakunu shay'un min waladiha fai'an hada ra'ayi wannan shi na fahimta ya ishe mu kuma a ina ke sauran sa'ai babi ne mu ana yi eh na gona kuke da shi ba wanda shi ta jin kanta kare sai babu komai a gaba